martanin rundunar sojan Najeriya dangane da batun jita-jitar da ake yada na kokarin kifar da gwamnatin wato Ashwaju Bola Ahmad Tinubu. Tuni dai wato hedikwatar tsaro ta Najeriya kamar da muka kawo muku rahoto a dazu wato ta yi watsi da fatali da kuma wato zarge-zargen da ake yi na cewa a wato ana kokarin kifar da gwamnatin ta Tinubu kuma sun tabbatar da cewa a issues ne wanda ya shafi abin da ya shafi wato bangaren tsaro shine babban dalilin da yasa wato 'yan Najeriya suke kallon tamkar wato ana kokarin kifar da gwamnatin ne. An dai wayi gari ne daga gangarin rundunar sojoji ko kuma bakin sojoji a birnin tarayya abuja a yayin da shuwa bola ahmad tinubu baya kasar har ma ake tunanin cewa wato kokari ake na kifar da gwamnatin tasa sai dai wato shugaba ko kuma rahoto na musamman daga headquarter tsaron ta najeriya na nuni da cewa ana haka ne domin inganta tsaro kowa ya san yanayin wato birnin tarayya abuja a kwana biyu yana fama da hali wato irin na yan bindiga a da yadda za a iya cewa aka samu sauye-sauye wato bangaren tsaro wannan kusan shine babban dalilin da ya sa rundunar ta sojin najeriya ake ci gaba da atisayi a babban birnin tarayya Abuja da ma fadar gwamnatin ta Najeriya. Kusan wannan abubuwan ana yin su ne sabili da ƙara ƙarfafa tsaro ba wai don cewa a wani al'amari zai faru ba. Sai dai kuma an ce wata jarida ce ta fara yada wannan labari na cewa akwai shakku ko kuma a lamarin tsaron na Najeriya a wanda wato ya sa rundunar sojin wato take ƙara ƙarfafa tsaro wato a yankunan kuma hakan a yana da alaƙa ne da wancan rahoto da ake fito da shi to sai dai babban dalilin da ya sa mutane suka suka a akan lamarin dukkan kasashen da ake juyin mulki irin haka ce take faruwa da farko ana ganin cewa a ana mamaye gidan gwamnati daga nan kurum komai ke faruwa wannan ma irin sa ne ya faru a gwamnatin wato jahunar wato a tani abdurrahmani ko kuma a lokacin bazum inda aka ga bakin sojoji tuni sun zagaye fadar gwamnatin ta wato bazum a ta nijar wannan kuma daga nan ne mai afkuwa ta afku waɗannan dai su ne dalilan da ya sa mutane su bai gama kwanta ba da abubuwan da aka waye gari da su a yau a babban birnin tarayyar najeriya abuja Abuja. Fatan mu dai Allah ya tsare ya zaunar da ƙasashen lafiya.